Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar karhe biyar da binti goma sha biyar a garin filinge da kewaye lokacin da za mu gabatar muku da muhawarar studio kalango masu haron mu mu da yau barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalango wanda ke tattaunawa kan mudoe daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da kwararrun masana ku samu shirye-shiryen studio kalango ta hanyar gidajen radio 38 a bakon da studio kalango a fadin kasar niger haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen studio kalango akan shafin mu na facebook studio kalango akan yanar gizo www www.studiokalangu.org da kuma kan whatsapp yau muna gidan rediyo murya talaka na filinge ɗaya daga cikin gidajen rediyoyi a bukan hulɗar studio kalangu don ƙara ƙarfafa hulɗar mu tsakaninmu da masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu inda za su samu damar faɗar albarkacin bakin su domin inci ne da kundin tsarin mulkin ƙasar niger ya tanadar musu albarkacin kasancewar a cikin tafarkin demokradiyya mai mahimmanci kwarai da gaske mahaurar studio kalangu ta yau ta taɓo fannin tafiyar da al'amuran filaye yadda ake gudanar da al'amuran filaye ake yin kaka gida da su a cikin kundumar filinge misali kan garken na tukunus Batun mamaye filaye ya zama ruwan dare gama duniya a ƙasar Nijar domin shine sanadiyar bacewar wasu filayen noma da kiwo. Haka zalika shine ke kawo rikici daban-daban tsakanin al'umma wannan kuma na matukar cima gwamnati wa ƙwarya. Sabili da haka a shekara ta biyar aka girka wani kwamiti wanda zai sa ido kuma yayi nazari tare da samun hanyoyi shawo kan wannan al'amarin. A nasu bangare kungiyoyin fararen fula sun sha gudanar da tarurruka daban-daban na wayar da kan al'umma kan yadda za a ciyo kan wannan al'amarin ta mamayewar da ake ma guraren noma da kiwo da kuma saidawar da ake musu ba cikin ka'ida ba duk da irin wannan jin kokarin da ake yi ba ta sake zane ba matsalar mamayewar filaye sai ci gaba take yi to domin sanin takamaimai manufar wannan al'amarin da kuma dalilan shi da illolin da ke tattare da shi yasa muka gayyato muku a cikin wannan ɗakin magana na gidan rediyo muryar talaka na filinge wakilin mai martaba sarkin filinge alhaji halidu rafi'u barka ku da isowa muna tare da gwamnan jihar filinge malam umaru ibro barka ku da zuwa muna tare da wakilin kungiyoyi na manoma alhaji ilyasu ibrahim sannan ku da zuwa sannan kuma muna tare da wakilin kungiyoyin makiyaya malam aguda mugeza sannan ka da zuwa mun gode duk karbi goron gayyata na mahawar studio kalungu ni hawa usman nake kula marhabi kan inji muna tare da isa lawale madalla mu soma wato wannan muhawarar tare da ku wakili na kungiyoyi na manoma shin menene ake nufi da mamaye guraren noma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. A tun fahimta dai abinda ake nufi da mamayewar wuraren noma kamar bisa ka'idodin noma dama suna da yankin su inda yankin noma ne musamman an san noma kadai ake a wannan yanki akwai yankin da kuma aka tanada dan kiwo shi kadai to yanzu wanga lokaci da muke cikin shi abin da ke ka mamaye hilin noma shine fitintunu da suka yi yawa suka kori manoma tunda man an ce noma da kiwo duka mafi yawa abubuwa ne wanda an san an fi yin su a daji to su kuma waɗanda suke tare da hankulan na a dajin ne suke to da haka wasu suka bar wuraren nasu hayyaka aka ce ana gama mai su to abubuwan da muka san waɗanda ke kawo a mamaye wurare rani kenan tunda wancan ragowar ba mamaye wurare ne ba ne biyar doka ne tunda kamar wani sare-sare haka a ce an hidda wani burtali don sauransu wannan ba mamaye ba ne ka'idodi ne wa'anda aka shi hidda cikin kasa. kenan su ba su da wata matsala an hidda su abinda muke so kawai a bi su a hidda mu da su cikin gonakin ba mu hana ba matsala saboda shi yadda ake zama lahiya duka kowa yana so ai haka nan an zama lahiya kowa ya huta amma abinda muke so in an hidda su to a bi su wa'annan da aka hidda masu su bi su kar su baro su su komo kuma cikin gonaki su ma su shiga cikin masu mamaya domin in suka bar su komo cikin gonaki sun koma masu mamaya su ma tun daga inda aka tanada musu sun bar shi sun komo inda ba tanada musu ba amma muddin suka bi su ba wata matsala kenan ba wani abin damu to a cikin wannan yankin na filinge a ina ne aka yi samun wannan matsalar da dama to cikin wannan yanki na filinge a inda aka yi samun wannan matsalar tin duka dai yankin hilingi din ne kamar daga tun kun kamo daga icigin abin da ya tafi zuwa tigi shefan ka wajen da aka yi matsalolin kenan dai daga bakin wajen nan zuwa nan wanda muke da masaniya akan shi mun san cewa wato yankin tukunus yana ɗaya daga cikin wurare wanda aka keɓe fili babba aka hidda musamman ma da wannan wani irin cika sai kawo a ɓangaren filayen noma to wannan yankin tugunus da kuka cewa wani dogon zance ne tun na baya kwarai Ilebe gonakinmu ne aka amshe aka bai da su wannan abu amma an yi shi an kare wannan bai da wata matsala a hidda wurin yanzu kowa ya san bakin limit cikin wanda aka hidda kuma masu ma ainihin tsohon wurin kowa hau ya mance tunda abin kakin ne da kakin ne ba abin yanzu bane kenan wannan bai da wata matsala da mutane tunda da ya ba mai zuwa cikin wurin ya ce a akwai wurin su wannan kowa ya riga ya san an kare wannan zance don ku bakin ran wannan da aka hidda shi a hidda shi ne yana nan kawai zaman wannan wuri da aka hidda kenan mu a wurin mu manoma ba mu taɓa ɗaukar wannan ba a zaman mamaya don ka wannan ba shi bane matsala yanzu abin da ke matsala dai tsakanin mutane da waɗanda suke cikin daji da kuma manoma makiyaya waɗanda suke ta taye cikin daji da ba su bin inda aka ɗebe musu sai su koma su bi kuma inda ba ɗebe musu don fil su wani lokacin da aka ɗebe musu sai a ɗebe musu wuri wurin da ƙarshen ta cikin ruwa to abubuwan da ke sa sai su bar wurin kenan sai su komo sai su bi cikin gonakin mutane sai a samu wata yatsira shine matsala to madalla mun sake dawowa kanku mu koma bangaren ku a guda na kungiyar makiyaya aren shin wace irin fahimta kuke ma da lamarin mamaye filaye na kiwo eh, lalle yadda alhaji ilyasu ya faɗi an mamaye wurare amma mamaye wurare ya zama tilas ga su masu mamayewa kamar manoma tunda na ƙasar hilinge inda muke yanzu akwai matsala gare ta menene matsala yawan mutane mutane sun ƙaru kuma ruwa ba su isa mutane su yi noma abinci ya ishe su kenan dole magidanci duka dole sai ya yi gona guda ko gona biyu ko gona uku saboda in wanga ba ta yi ba in wanga bangare ba samu ruwa ba yalla wanga bangare an yi samu ruwa yawanci shine ke sa mutane dole su yi ta biɗa gonaki to su makiyaya lalle gwamnati ya kama an hidda musu hanyoyi amma a zan tunawa makiyaya da bisashensu duk abun mai raina kenan in yana tahiya akwai ababen da ya kamata a tana da mishi bisa hanyar nan menene abin da kaman wurin hutawa tunda makiyayi yana iya cikin tashin nan matashi ta aihu ko rashin laya kama shi ko ko bisa shi su kama doni kiwo ya kamata kenan su samu ai tanadin abubuwan da ya kamata su makiyaya bisa hanyar nan su yi amfani da ita na ɗaya kenan na biyu hanyoyin ba a kewa sun mace hanyoyi na hanya ko ba makiyaya ta ba wurin bi ne a tahi makiyaya yanzu in kun ka ɗauki hanyoyi na bulta na daga inda sun ka faɗo har inda sun ka kai iyaka babu inda adda air da faturage bisa gari su kai dai a iske tabki. kuma yawanci yadda alayya ya faɗi hanya ta taho ta bi cikin ruwa to kun ga kenan wurin tahiya dole a race mata yan ka race kuma in ba shiga da gona ba wata na dabba ta kuce ta shiga gona wannan matsaloli na sai an zamna kuma an sake dibi kaka ya kamata a yi a jawo su sai ta da ma'ikanta yadda sun da su sun ka hidda hanyoyin ga tun da in ba da iko ba furoje bai kai inda da hidda hanya cikin gonaki mutane ba amma sai su ma'aikanta su da Allah ya ba jagora dole sai an zamna an diba kuma kaka za a yi makiyayan ga a hidda musanyoyin da suke bi tun da bisa yana dibi ba na makiyayan daji kaɗai na ba na mutanen gari da a cikin gari manoman nan yawancin bisashe akwai nasu ciki da yawa kenan ya kamata a diba hanyar ga iyan ka ɗiba ta inda an ka kaman kilo ashirin a hidda wurin da za a zamna ya zanto akwai gidan likita akwai wuri hudi akwai dai dan abun ga in el inda mutum yana iya shi zamna har yayi dan kwana biyu kwana uku ya shi wuce to babu inda an ka tanada shi kenan aiki ne an soma shi amma akwai aiki da yawa a gaba da ba a yi ba kenan ya kamata ma'aikanta a ƙara zama a diba wannan abun a za a gyara shi to kamar a game da batun code shi ya na wasu hanyoyi dangance da mamayewar ga ta filaye kamar kuna iya ba misalai kwadiyar an tsara waɗansu dokoki me dokokin da kwadiyar ta tsara ba su yi zancen irin wanga zance na a yi amenajen wuri saboda makiyaya iyaka kwadiyar abin take kwatanta in an kasance gonaki gona ta zama makiyaya mutane su yi hankali da haka nan amma ba ko ina adda wannan abu saboda population din bo an yi ta mai waɗansu na cikin daji waɗansu ko sun gane akwai abin da zan ce ma mauvaise foi sai su kan ba sani ba kuma wani bi akwai sakaci ga masu azarana sai ka gani lokaci ya yi bisashen su shigo karkara ba azara na sikin gonaki ba to inda sun ka shigo gonaki ko tsaishe su a yayi wuya ba ya tsaishe su tunda akwai waɗansu daga wajen ga suke yi to in sun ka kai wani lokaci dole gida suke so kenan ya kamata ma'aikanta a zanki magana a tsaye da ranar sakin gonaki da kingin wuri to bisa ga wannan abun ina son in yi kira ga masu iko in son samu na muna so a zaman to kamar ranar sakin gonaki in ba a samu komin ba a yi department department tunda ba a cewa region itilaberi ta ɗauki rana guda ta sakin gonaki tunda gonar torodi da gonar da asanam ba a cewa a sake su rana guda kenan ya kamata a sakan abin ga department su sa ranar sakin gonaki mun gode sosai malam aguda mun sake dawowa kanku la wakilin mai martaba malam halidu rafidu ina aka kwana a game da batun mamayewar filaye a filin bismillahir rahmanir rahim abu na farko kayan amsa tambaya studio kalangu da ta ziyarce mu a nan departement mutu a abala kanton kurfai muna muku barka da zuwa lalle bisa ga mamayewar filalen gona abu ne wanda yake ya ci mana tuwo a kwarya daga cikin abubuwan da ke bata mana rai na mamaye filayen gona suna daga cikin masu hannu da shuni da ke tuhuwa suna siyan wurare idan sun ka sai wuraren na kuma sai su sa waya su gewaye wurin to a gare mu sayan bai zan illa ba me a illa sa waya a kewaye kuma mun ga duk da sun ka sai a cikin kanton din kurfai departement ɗin abala komin ɗin abala muna da ranci ranci wajen guda uku babu guda wanda ake noma a cikin shi kuma alhali wurin noma ne amma masu hannu da shuni sun saya sun sa waya sun killace ba sa noma nan abin ya zan cuta biyu in sun zo saya don su yi noma babu laihi su saya su bar shi bude su yi noma idan sun kai noman sun ka gama dabbobi za su unhana da wannan karmamin amma yanzu sun killace dabbobin makiyayanmu ba za su unhana da wannan wuri ba dabbobin mutanen gari ba za su unhana da wannan wuri ba dai ce nan sannan kuma abu na biyu tashi tashi hankulan nan ya sa an mamaye wuraren noma da kiyo musamman a iyakanmu da mali don mun samu labarin wurin da ake cewa ya zama pastoral wasu sun ma shigo sun yi sare-sare sun hidda gonaki ga labaran da muka samu wanda sun ka shigo ba ma 'yan kasan mu bane 'yan kasan mali ne mun yi kudurin mu je mu gani amma saboda tashi-tashi hankulan da ke faruwa ba za mu iya tafiya ba in ya zamanto wasu sun shigo wuraren da ake kiyo sun mamaye wurin kiyo dole kaga su kun makiyaya su gurguso shi shigo manoma kaga nan an samu matsala sai muga cewa ce nan wuraren noman sun zo da tangarɗa abu na uku kuma akwai canjin yanayi wanda muka samu wanda yake shi kan kanshi ya kawo mana cikas ga wuraren noma da wurin da ka sani inda ba tabki ba ne wurin noma ne sai ga tabki ya tsere wurin ko kuma wanda inda ka sani da wurin noma ne sai ka ga zaizayar ruwa ta zaka ta zaizaye wurin wurin ya koma hanyar ruwa wa'ana abubuwa duk suna daga cikin matsalolin da an ka fuskanta na wuraren noma. girken tukunusa yana da faɗin eka dubu hudu da da da dari hudu hudu. saba'in Shin ina makomar filayen noma da kiwo idan aka kwatanta da wannan makekin filin da aka keɓe kawai saboda wannan garken na tukunus? Kamar yadda wakilin manoma ya faɗa, lalle garken tukunus wurare ne na kakin nan mu da gwamnati ta amsa an kai wannan wuri na kiwo. To abin da ya samu wannan ba za mu ce ya dame ba saboda abu ne na gwamnati. In aka ce abu na gwamnati ko abu ne na al'umma. kenan shi wannan ba shi ne da matsala ba a ta mu fahimta tunda kayan gwamnati ne a cikin wurin ba na wani ne ba yau da a ce ita gwamnati ta jaye hannunta ne sai zamanto su masu hannu da shuni ne ke amfani da shi to da nan kan gaskiya za mu kai koke mu ga gwamnati na a amso wurin nan a mai she shiga masu shi amma da har yanzu yana ga hannun gwamnati ba shi yadda dame mu ba to kahin lokacin da aka kafa shi wannan garken na tukunus yaya ne al'amura na filayen noma da kiwo suke a nan cikin garin na filinge. Eh to alhamdulillah lokacin da an ka kafa wannan garge na dugunus abin da ya sa mutane basu su da mabu lokacin nan babu yawan al'umma sannan kuma akwai yawan filaye kana nan an tashe ka ga daji can sai ka je ka sara ka fitar gona kaga shi sa lokacin jama'a basu su damu ba dan da a ce yanzu ne za a yin shi to da akwai matsala to idan irin rigingimu suka bullo kaman abin da ya shahi filaye ya ne kuke ko shawo kan matsalar idan rigingimu suka bullo abin da ya shahi na filaye yadda muke mu shawo matsala na farko dai mukan kanmu da Allah ya sa gaba magabata idan an ka kawo koke wurin mu za mu kudurta a ranmu da niyyar za mu yi adalci to kudurta ta da mun kai ita ke sa taimakon Allah sai shi shigo sai mu bincike kai ka ce kila wurin ga naka ne wannan shi ko ya ce nashi ne idan mun kai bincike mun ka gane gaskiya sai mu kwatanta mu wannan a ruwan sanyi to ba bawan Allah wurin ga kuka ce naka ne kujojin da wani ya kawo da shaidun da ya kawo Surin rinjaye naka ta sai ka ga mutum ya jaye ya ce to la ku bari a ba wancan wuri shi bai da wani sha daga cikin hanyoyin da muke bi hanya ɗaya ce nan hanya ta biyu kuma wadda muke bi mu shawo kan wa irin wa'annan matsaloli muna ta mu ga teran din idan muka je muka ga teran din wanda ka ce naka ne mu ce ka kewaye mu ga bakin naka in ka kewaya mun ka gani abokin jiyaya shi kuma mu ce kewaya mu ga nashi in kewaya ce to kai da wa kake makwabtaka su waye makwabtanka gabas da yamma kudu da arewa su kake iyaka da su in ka yi bayani shi ma wancan mu tambaye shi in yi bayani sai mu kira wa'annan da kuka faɗa matsayin shaidu mu sa mu haɗa su tsakaninsu da Allah to ta nan muke gane gaskiya kuma sai mu walwale wannan fitinar to a nan gurin kamar irin cikasin da kuke samu wani iri ne matsalolin da kuke samu cikas ɗin da muke samu mafi yawa ya ta'allaka ga dattijawa wasu sun san gaskiya al'amari amma su yi to su haɗa muna kai wani dan wani jikan wani bai da gaskiya wurin nan ba nasu ne ba na su wani ne sai ga an ɓoye an ki haɗi dibin wa idan an ka faɗi ta zama matsala tsakaninka da wani alhali ko ba matsala ce ba don mutumin da ke son ya zalunci ka hana shi yin zalunci ai ka taimake shi to wannan ita ce babban matsala wadda muke fuskanta. amma da a ce muna samun haɗin kan dattijawa da rigingimun hilaye ba za su yi wani tasiri ba ka je ka yi dattijawa sun taho sun ce baka da gaskiya wancan yayi sun ce bai da gaskiya wancan yayi sun ce bai da gaskiya kana ganin duk wanda bai da gaskiya ba zai kawo cewa zai ta yi rigima kan fili ba amma shiru ɗin da dattijawa ke yi shike karfafa mutane gwiwa yanzu nan muna tare da ƙungiyoyi na manoma da na makiyaya shi me kuke jira da gare su wajen shawo kan irin wannan rigingimu bara mun yi tsari kuma ko bana muna da niyyar idan mun ga ruwan sama ya fara sauka za mu kirayo manoma kirayo makyaya wakilansu mu nuna musu ku ne an manya ku ne Allah ya zaba ya sa gaba kenan ku yi jan hankali ga magoya baya manoma akwai ka'idodi na noma da gwamnati ta shar'anta ku kiyaye da su makyaya akwai ka'idodi na kiyo da dokar ƙasa ta yi tanadi ku kiyaye da su don a zauna lafiya wannan yana ɗaya daga cikin matakai wanda muke bi idan muka samu dama mukan kan muna hita mu zagaya idan mun ka ga manomi da ya yi shubka ya kawo ga burtali mu ce mai a'a nan ba naka ne ba burtali ne hanya ce ta bisa shi da gwamnati ta fita suwa don haka daga yau daga rana mai kamar ta yau kaka matsa wannan wuri ka ja da baya idan mun ga shi kuma makiyayi mun ga ya saba ma dokar kiyo kamar yana kiyo bakin gona mukan tsaya mu waye mai kai mu ce mai diba ga bisa shi ne ba sa da hankali yanzu kwana na iya ɗaukaka shiga za su yi nan idan sun ka shiga sun kai ɓanna kuma cikin su ne za a kamawa a sai su ka biya in mai abu bai yahe ma ba sai mu kwatanta mai sai ya gano eh ashe idan ya yi ɓanna shine zai hasara sai ya yi godiya sai ya jaye wa'annan suna cikin hanyoyi wa'anda muke bi don mu ga mun kawo daidaito tsakanin mu da makiyayanmu kuma ana samun biyan bukata. A gaskiya ana samun biyan bukata. Mun gode sosai wakil mai martaba mun sake dawowa kanku. Gwamnar jihar Filinge Malam Umaru Ibro. Wani irin rigingimu ne ke da kwai a cikin gundumar ta Filinge a game da abin da ya shafi filayen noma da kiwo. Assalamu alaikum. Lalle ina murna sosai da kin ka yi mini wannan tambaya. A matsayina na wakilin gwamnati a nan in kin ce min rigingimu ne zan yi aiki da rigingimu waɗanda aka sanar da ni da su ba zan iya shiga da cikin zantuttuka ba waɗanda ko da an yi su ba a sanar da ni ba ko kuma ko da akwai matsala ba a sanar da ni ba yanzu ina ɗauka ta hanya tukunus hili na tukunus in aka yi misali da kama an amshe gonaki an maida hilin kiyo nan akwai gyara saboda mutane su ƙara ganiya na farko dai abinda dokar ƙasa ta tanada shine ƙasa ta gwamnati ce wani bai iya shi zargin gwamnati da in ya amshi ƙasa abinda talaka ga iya tambaya kamar in ya zan ƙasar ta gwamnati shina amfani da ita bisa ga amfanin da shika yi shina neman gwamnati in ta amshi ƙasar ta to wacce dubara za ta yi saboda shi kuma ta tana da mai wani abu wannan daidai na amma lokacin da an ka kafa wannan girki na tukunus muna cikin wani lokaci inda wanga zamani bai shigo ba sa'an nan na an ka amshi wannan a halin yanzu in mutane sun ka ɗoka bisa ga gwamnati ta amshe gonaki ba a yi adalci ba anan saboda wanga zance na yanzu da aka yi na demokaradiyya bai zo ba sa'an nan wani zance ne daban abinda an ka mai suwa ma ƙasa an ka mai suwa ma hankali shine ganin cewa cikin ƙasa an yi dubaru duk waɗanda ya kamata saboda da manomi da makiyayi a zamna lahiya kuma dukansu su yi unhwani da ƙasa ƙasa ta yi unhwani shi garge na tukunus ina so a ƙara ganiya ka a ɗauke shi makiyaya ba makiyaya ba ce gwamnati da ta yi wannan huri ne gwamnati ta tana da saboda a yi dabarun an tabbatar da cewa cikin ƙasanmu kowane lokaci akwai irin dabbobi na gari ta fannin shanu ta fannin kaji har ma raƙuma don ba an hidda ne ba saboda wani shi zo shi kiwo na kanshi a'a aiki ne na gwamnati kuma duk irin dabbobin da aka tana da duka ƙasa ta su kai ma'unhwani ba na mutum guda ba don ina so a fahimci wannan saboda ka a ɗoka da an amshe huni ne an yi makiyaya tukunu saboda ta amfani wani da ma amfanin ƙasa na ta kai yanzu. to madalla kaman yanzu in aka hidda batun na garkin na tukunu baya gare shi wani irin rikici ke da kwai da ya shahi al'amuran filaye ana bisa eh. waɗanda aka sanar da ku a matsayin ku na hukuma. wanda na hi labarin shine kama hanyoyi kama burtali waɗanda akwai haka na samu so uku zuwa hudu inda ake ce min wani ya zo ya yi shifka bisa ga burtali inda ake fice sai mu sa mu waɗanda ya kamata su kula da wannan su zo su dibo tare da eh, wakilan sarki a zo a ga yadda zancen shike sa'annan a nemi a yi sulhu tsakanin masu garin na wannan yanki da makiyaya na wannan yanki da su mutanen da suka yi shifka hakan gane muke yi ina da bayani irin wannan akwai magana wadda ta hi girma ita ce ta wajen icigin akwai yanki na yani inda an makyaya yau da an daɗe da shekaru saboda ƙaruwan mutane an yi zaka an yi gonaki ciki yanzu gonakin ta na su kai sai gwamnati ta tasa kai ta ce in ba a kula ba wannan makyaya duka-duka gonaki za ta zama kina an rasa horin kiwo don saboda shi a tallafin wani proje sai daga can gwamnati ta ba mu bayanin cewa za ta yi yadda za a hidda abin da ya yi saura daga cikin wannan makiyaya to yanzu abin da ya zama rigima a nan shi ne wasu su ce a'a ba a taɓa yin makiyaya a nan ba wasu su ce a'a hurin biyowa na a huce wasu su ce a'a yanzu dai na aka son gonakin mutane na a ɗoka to abu na farko shine ya aka yi zancen makiyaya da burtali da wajen hutawa bisashe da sauransu duka ababe ne waɗanda doka ta ƙasa ta tana da su cikin kwadiviral wannan doka ta ƙasa ta yi zancen duka waɗanga filaye amma doka ba ta ce ba cikin wannan kundin ta faɗi filin tukunus gashi inda shike ga wada shike hilin yani ga wada shike ga wada shike makiyaya ta hurin kaza haka buftalinin a'a ita doka ta ce duk abubuwan da an san da su a galgajiyance don sai a tasowa a hisuwa saboda kiyaya da waɗannan rigingimu don ku wannan shine yanzu mun ka samu wanda ya zama matsala babba saboda rashin fahimta mutane kuma bayan rashin fahimta da dama akwai masu ingiza kan tururuwa masha Allah kamar su suke ƙara saboda mi saboda shi abu in gwamnati ta ce ma gawa da za a yi ne na yi ta musu hudu ba sosai ba ka ce ma gwamnati ba ta yi sai ka zo ka diba ka shurara na farko menene gwamnati ga nuhin yi shin wai wannan abin gwamnati tana da incin ta yi shi koko ba ta da in tana da inci shin talaka shi akwai haƙin shi ciki koko babu in akwai ta hanyar doka a hidda mu kowa haƙi ne amma sai aka sha rigingimun cewa ba a yi ba a yi ba a yi har abin ya da zama matsala amma Allah cikin hikimarsa ya ba mu dama cikin bayanan da mun kai ta yi mu mutane hudu ba da sarakan galgajiya da ma'aikatan duka shagun shi na fanni-fanni da sauran dai mutane duka da mun kai ta bayanai an samu an zo an yi wannan aiki kuma har yanzu da aka yi wannan aiki mun buƙaci mutane su je su dibi wa aikin da aka yi abin da ya sauro guda ne akwai waɗanda a kan bakan su ba su yarda ba ba su yarda ba kuma mun neme su shawara su da dama mai yaƙi yana da shaida sauran hakimai da dama suna da shaida sun ka ce ba su zuwa don wannan shine nake son talaka su ƙara ganewa in ana aiki na unhwanin ƙasa kowa ya zo ya diba wanda adda haƙi a hidda mai haƙin shi haka ƙasa ta gwamnan jiha irin wannan rigingimun wani irin cikas ne suke kawowa dangance da tattalin arziki da kuma zamantakewa masha Allah kamar cikas cikaskin da suka kawo na farko shine raba kawunan 'yan ƙasa saboda mi saboda kun ga in an ka ce hili na kiyo mutane sai su so su so ɗokawa da cewa masu kiyo buzaye na ko ku hillani na alhali kuma sun san ba gaskiya na hausawa ma makiyaya na zaba ma ma makiyaya na saboda mi an makiyayi wanda adda dabba ga wadda doka ta ƙasa ta tana da mu zancen da muka yi na hili na kiyo kamar inda dabba za ta samu abinci ba wai zancen wanda a ɗauke da sanda shi ba shina kula da dabbobi na mutanen karkara ba shi ba a hidda hili inda dabba za ta samun ta lublaya ko ko hili wanda an ka sani dama nan ne dabba ga zamna ta huta ko bakin tafki haka nauyi ya rataya a wuyan mu mu kula saboda wannan hurin kashe zama manoma wannan aiki namu kai amma in an ka ɗoka da cewa wannan an maida mu ba mu yarda ba saboda hillani na aka nema a yi hurin kun ga an ɗoka cewa kamar hillani su ɗaya na an masu dabbobi sai a yi ta saɓani tsakanin hillani da mutanen kakar alhali ba shine aka ƙasa ga so ba abinda ƙasa ga so yan ƙasa duk waɗanda a cikin ƙasar ga tamu ta hilinge ƙabilu duk waɗanda a cikin ƙasar ga tamu ta hilinge shi zan kowane lokaci ana ƙoƙarin ganin cewa an zamna lahiya an ina lahiya an tashi lahiya ina so in tuna muku in an ɗoka yau da shekara ashirin baya waɗanga rigingimu da muka zance babu su alhali kuma yau shekara ashirin baya yan an doka kuma duka waɗannan kabilu ai duk suna nan saboda mi saboda wannan lokaci akwai hili isasshe na kiyo zuwa azawa babu mata matsala yanzu zuwa azawa ya yi wuya kenan dole mutane su komo nauyi shi komo nan cikin gida yau da shekara ashirin an yi samun ruwan sama isasshe an yi samun abinci isasshe to yanzu waɗannan matsaloli suwa ta zakkuwa suwa ƙaruwa kenan in ba mu yi ƙoƙarin talakawa ba duk waɗanda an mazamna cikin yankin ga namu sun ka ƙara fa'inta juna to ana samun koma da baya da dama zuwa ga ƙasar mu kuma ba mu hata haka nan. Mun sake dawo a kanku. alhamdulillah mu dawo mu ci gaba da muhawarar ta studio kalangu a shekara ta 2015 wasu kungiyoyin fararen fulla sun gudanar da wata yekuwa mu kare filayenmu na noma da kiwo gurin wannan yekuwar shine kare filayen noma da kiwo daga yawan gutsirewar da ake musu mamayewar da ake musu ta hanyar girka manyan garke daban-daban ko kuma sayar da filaye musamman ma kusa da manyan birane da kuma kafa kamfanoni da sauransu yau shekaru hudu da yin wannan aikin wani irin canji ne aka samu shin an samu ci gaba ko kuma ina ne aka kwana alhaji ilyasu ibrahim na kungiyar manoma to alhamdulillah rabbil alamin ba a cewa ba a samu ci gaba ba saboda shi in aka ɗauki abin da aka yi sai dai a ce kamar ci gaban da aka samu bai yi yawa ba saboda matsalolin kullum suna nan kamar yadda monsieur le prefet ya hoji na wuraren da an bi su yadda aka ce an tsara su da ba a samu matsala ko guda saboda shi abinda duk ya aiki waɗanga abubuwa rishin gaskiya ne na shari'a da za a yi shari'a a adalci mai gaskiya a bashi gaskiya wanda bai da gaskiya a ce ƙarya gare shi komi ƙarhin shi to da kowa zai zama lahiya domin babu mai cin haƙin wani amma ka san in ka ci haƙin wani shi raggo ne ko shi gajiyayye ne bai da hali kai kana da halin da zaka je wurin kowa kai abin da kake son kai ko ko kana da ma kofar da zaka iya bugawa ba sai ka kashe kuɗi ba kofa ce ka sani wata babba da zaka bugawa sai ka je ka buga kawai sai a diba ai maka yanda kake so ba wai yanda ya ba to wannan magabatanmu ina suna son su gane cewa dai mu dukan mu nasu ne da mu da dabbobin mu da gonakin mu da komi nasu ne su Allah ya ba mallakan mu mun kuma gode kuma mun yi hakuri akan haka ba mu kiya ba kuma ba mu fata aka fitina akan wannan mun hisan kullu a akwai biyayya tsakanin magabatan mu da mu talaka amma wannan ina faɗa musu yin shi sai an samu zama lafiya zama lafiya ku sai an samu shari'a ya to kowa ya san iya eh, taka hakkin wani komi girman shi in yatta za a gwada mai hakkin mutane ne ya taka da za a zama lafiya ba matsala mun gode Ilyasu mun sake dawowa kanku eh malam Aguda Mageza kungiyar nan ta aren tana da daga cikin kungiyoyin da suka gudanar da wannan yekuwar shin yanzu kuna iya bayyana mana ina aka kwana kan wannan to aren dai har kullum tana kokowa bisa ga makiyaya su samu da su da bisa su yadda za su wadatuwa wadatuwa ta huska abincin dabbobi su da nasu ta huska mashaya kamar yoji da da tabuka na wannan shi na koko aren to amma akwai abubuwan da ke damuwa a ran tunda ko can babban biro an taɓa reno bisa gare shi amma har yanzu ba a samu mahita menene wanda mai girma sarki ne ya faɗi ɗazu kamar mai hannu da shuni mai kuɗi sai ya zo shi sai daji in an ɗauki zone pastoral ba a ca na wani ne ko na wani balle mutu ya ce ya saye ba na kowa na ba na gwamnati na to gwamnati na ya saida ke saida musu koko kakana wannan a zo a buɗe ranci a liƙe mutum bisashen shi sai lokacin da ya san daji du ya ƙare ko ina sai yanni ya turo nashi shi ya kawo kai da ba abin ga makiyayin banza excuse term ko da kusa ga wayar baka da hanya ka zo in ka zo ko sojawa ko da su garduna zai su kama ka su ba kashi kuma babu magana da za a yi wannan an sha gani inu to mu yanzu a wannan abu shi ya shi damuwa mu makiyayi don kayi garge ka killace shi ka ce makiyayi bai da hanya shi zo kusa ga gida ya ɗin nan ma shi kiwo wannan ba gaskiya nan to akwai shi ko kullum shekara duka ana yin shi a kama makiyaya a ba su kashi kashe bisashen su kuma komi ba a yi to mu ga abun da ya shi matsa muna don wannan ranci na tukunsu mu a'a mu ba mu mai da shi wannan matsala ba a'a wannan daidai na ma a game da yalhu ka ce yanzu kaman irin fitinar da ake irin wulakancin da ake mamaki kun taba tuntuma mahukunta ku nuna musu ga abun da ake to su can manyan namu na aren in mu samu labari muna faɗa musu su kuma suna haɗa ma kaman ministre de l'interieur haka suna ɗan ba bisa gari shi amma har yanzu dai ba a samu mahita ba wannan depute da adda da adda ranci din nan kaka za a yi ka zo ka keɓe wuri ka ce na kana cikin zone pastoral to shi an lalle mutane sun ce sai da mai an kai mai kai da wanda kai saida? da shi aske yana da inci ya ce gonar shi na to duk matsaloli nan na suke saboda na je can zone pastoral na yi noma so ɗaya so biyu wuri ya koma nawa a loke an Côte cikin zone pastoral kana da hanya ka zo kai noma ka nemi abinci amma baka cewa wurin ga naka na na gwamnati na to irin wannan wurare ne suka sai sun kamar da wurin su sun sa gida sun killace kai makiyayi na waje baka da hanya ko kusan gida din ka matsanto sai malam aguda muna nan tare da ku za mu sake dawowa wakilin mai martaba sarkin filinge kamar yadda muka hada a can sama gwamnati ya girka wani kwamiti ganin yadda al'amarin ke ta ci gaba babu damar komawa baya shin wani irin kokari ne wannan kwamitin ya yi jama'a assalamu alaikum <clears throat> lalle a ganin mu kwamitin ya yi kokari ta wace hanya ta wayan ma mutane kai wa'anda sun ka riga sun ka yi sun yi dalilin maganganun da kwamite ke yi wanda ke da niyya shi kuma sai ya ji tsoro sai ya fasa don a tunaninmu ba don wannan kwamitin ba da yanzu kila ranci ranci din da a cikin wannan kanton din tamu ta kurfe ko kuma kasar Nijar da ba su mali sahuwa ce nan sai mu ce alhamdulillahi komite ya yi kokari saboda ya ja hankalin mutane waye musu kai kada su sai suwa in kun ka sai suwa kuna da ɗiya kuna da jikoki ran za a wayi gari ɗiyanku da jikokinku ba su da filalakin da za su noma sai su koma suna bauta mu anan da sun ka sai wurin suna sa su aiki suna ba su na abinci kaga wannan duk yana daga cikin waye kai ɗin da kwamite ya yi ta ma mutane sannan kuma abu na biyu daga cikin aikin kwamite din nan yadda muke samun labari aikin shi bai tsaya a cikin babban birni ne shiga rediyo ko tele har karkara suna shiga suna zantawa da mutane suna nuna ma mutane illar in kun karbu da wuraren ku ga makomakku gobe a takaici sai mu ce mu dai mun ga fa'ida bisa ga wannan komite da an kafa. Mun gode sosai Alhaji Halidu. Mu koma wajen ku wato gwamnan jiha Malam Umaru Garba. A yau tashi tashi hankulan da ake fuskanta wurare daban-daban ya sa 'yan tare zamanin tsaye sun mamaye wuraren noma da kiwo. Shin menene kuke yi don a shawo kan wannan al'amarin kuma ko komi ya dawo daidai wuraren su koma a yadda aka san su? Mm-hmm. Eh, kamin in ba da amsa malama abin da nake so shine kama ina son magabaci shi kan kanshi shi kai kai ne adalci kamar in aka yi furucin cewa ba a yi ba adalci ko ku ba a bi ba doka ya kamata ka ce an yi kaza haka ba a bi doka ba an yi kaza haka kenan akwai shaida amma in babu shaida zance ne na baki a kai shi kuma a matsayin mu na shugabanni in muna zance na baki akwai akwai matsala sosai saboda za mu sa mutane cikin rudani ka gani a nan dun da yanzu yau kusa da shekara cikin waga muhawara da muka yi akan babu wanda ya zaka ya kamin bayanin cewa an amsha gonar shi ya zo ya kamin kuka ban kula ba nauyi ne da gwamnati ta azamu na in kula in ba a kamin wannan kuka ba ni sai in ce babu shi in wani ya ce an amshe doka ba ta yi kaza ba A ga ya zama zargi shi kuma zargi bai da amfani abu na biyu shine kama yanda ake zancen wane ya killace kaza hakan wannan shi kuma a dibi ya ne lamarin ya zo zo har a tantance saboda nan kun ga mun kirai sunanan mutane wane kaza mai matsayin kaza ya sai huri kaza akwai shaida don in babu shaida an yi zargi don ni abin da nake ba ko amsa a kan shi abinda ni tabbatar da cewa dangance da doka ga yanda yake ko kuma kuka na ko koke da talakawa suka ka ga abin da muka yi ko ku ga abin da muka kasai amma ga matakin da muka doka ina na komo a fannin tambayar da kuka mun lalle cikin gunduma hilinge ba mu da inda muka cewa wanga tashe-tashen hankali ya hana a yi noma mutanen karkara ko da yaushe hira muke yi da su mai sosai ba rama da an kai ta shakku shakkun ba a noma ba a noma hillani hana za su babu talakan da ya zaka ya ce min hilla ce kaza haka ya hana mai noman gonar shi wannan na ba faɗa muku shi da babban baki na biyu makiyaya su ma sun yi ta shakkun cewa hana musu zama za a yi tare da mutanen kakara alhali har kasuwa ta tamfa da ramun ka buɗe yau ga zancen ga da nika miki ana hudda sosai tsakanin hilani da zabama da hausawa mutanen kakara waɗanda babu wata matsala a nan dai akwai kuma wanda ya ji wata matsala ko da ba a faɗa min ba ana iya a ce akwai matsala kaza hakan amma ni dai ga yanda sai da babu wata matsala kan wannan eh mai girma gwamnan jiha shin wace irin gudunmawa ce kungiyoyin addinin islama matasa da sarakunan gargajiya da kungiyoyin mata suke kawowa don a samu zaman lahiya a cikin gundumar ta filinge gaskiya ina godiya sosai da kimin wannan tambaya saboda wannan tambaya da kimin sai in ce dama take bani na ma in gode ma waɗannan ƙungiyoyi da yadda suke kama mana akai-akai na hauko malamai kamar yadda kinka ce wajen wa'azi da roƙon Allah da suka yi kowane lokaci na tabbatar da cewa wannan gudunmawa shine ya ba mu dama yanzu ba mu da wata matsala akan wannan alhamdulillah ƙungiyoyi na matasa da na mata kowane lokaci muhawara muna tattauna da su kuma mun samu ma ƙungiyar pccn da ta kawo mana tallafi inda an kai horo na matasa bayan shi ma har aka wani rangadi muka yi ma mutane bayani muhimmancin zaman lahiya tsakanin duka al'ummar da a cikin yanki don wannan ƙungiyoyin a takaice sai in ce muku sun ka mana gudunmuwa sosai kuma suna aiki mai unhwani ga al'umma na na mai filinge kuma ina ƙara musu godiya ina roƙonsu su ci gaba da wannan jan ƙoƙarin da suka yi saboda tabbatar da kwanciyar hankali cikin to yanzu kun girka kama a ce ko akwai wani kwamiti wanda kuka girka don ya samu maslaha kamar irin wannan rigingimin in suka faru kun girka wani kwamiti wanda musamman ma da ke rataye kan shi shine samo sulhu kan wannan rigingimin ba mu girka kwamiti ba amma muna tahe akan wannan saboda kamar yadda muke mun samu goyon baya na pccn muka yi rangadi to yadda muka fuskanci lamari na zaman lahiya ba duka da'irorin hilinge suna bukata a ce an tabbatar da kwanci hankali an tabbatar da zaman lahiya mu kuma wannan rangadi da mun yi cikin community hilingena cikin da'irar hilingena muna da niyyar mu samu mu yi rangadi cikin sauran da'irorin mu yi wannan bayanai a kafa kwamiti na garin garin sa'annan mu yi muhawara ko kuma mu yi taro babban taro wanda za mu kafa kwamiti wanda zai kumshi duka gunduma tamu ta hilinge muna tahe da niyyar yin wannan in Allah ya taimaka mana insha Allah. ina ganin cade lokacin da aka ɗiban muna ya kusa zuwa ƙarshe me ya kamata a yi a ganin ku don a shawo kan matsalar mamarewar filaye a filinge shin ana iya zuwa ƙarshen wannan matsalar alhaji ilyas ibrahim eh to alhamdulillah ta ƙarshe to shawarar ta ƙarshe eh, mun ba matsala wa wurar ruwa take damuwa mu ba abin da yake damuwa mu zama lafiya zama lafiya da mu da abokan zaman mu wato ma'ana da masu kiwo da kuma magabatan mu masu iko mu sun da su ne muke tare da su in mun samu matsala su muke zuwa mu dama mu ce wasu gashi gashi to san muke yanda shi al'amari na duniya kamar yanda monsieur le prefet hadi azun can da ya ce lokaci ya canza yanzu ba irin wancan bane na ta can baya to duk waɗannan rigingimun da muke yanzu ana yin su ne akan takardu na can baya yanzu misali kika dauki kici likici rural kin nan nan wurin mu babu wanda san lokacin da aka yi ta nan wurin da muke ba hawar kowa bai san lokacin da aka yi ta babu shi ko da aka yi ta kenan tsohuwa ce wadda wannan lokaci tana yiwa abubuwan a cikin ta suna daidai amma yanzu in aka shi aka duba babu su daidai da wanga yanayin da muke cikin shi me zai hana a zamana da makiyayan da manoma da magabata a sake duba abin da an na gyara a gyara wanda za shi sa a tahi lahiya lo saboda in zamani ya canza ya kace in kidi ya canza rawa ya kamata ta canza amma kidi ya canza rawa ba ta canza ba kaga in ana yin ta ba sai ka iske ba ta da mata gara dan wanda duk sai ce ba abin da ake yin can ba shi bane kidin ke yi to shine matsalar ni yanda nake so a dubi wannan abin a komo a zamana yanzu a duba a gani ina aka kwari manoma ina aka kwari makiyaya duk sai a gyara a yi adalci kowane a tai daidai yanda ba za a samu matsala ba kuma sai dai wata generation can gaba kuma mai zuwa haka nake so in gode sosai malam aguda mugeza na kungiyar aren a ganin ku ana iya zuwa karshen wannan rigingimu da suka shahi matsalar filayen noma da kiwo kamar yadda alhaji iliyasu ya faɗi mu makiyaya tun da an araba an ce nan makiyaya ta nan manoma na kenan araba faɗa babu zancen faɗa kuma an yi hanyoyi eh kenan da mai adda kingi iyaka dai a zan jan hankalin mutane da su bi su zan kibin dokoki su zan tsaye da tsaya bisa hanyoyi in akwai hali in babu hali kuma dai in ba ka baka bi hanya ba ka hankali ka taba kawo ni tun doka ta ce nan wurin kiwo na in kai banna biya kake to waɗanda a can cikin makiyaya su ma a ja hankalin su in sun kai noma su tsare abunsu ba wurin da ake tare dabbobi na ba su san da haka nan tunda mun sha gani can cikin dajin ikrafan ana sa makiyaya ramko wurin da bai kamata a sa ramko ba haka nan abu yake abun da nike so in yi kira ga maiya cewa da prefe da, da sarki ka san akwai bandunawa yan hilla ne to bandi bandi na ba don wani bandin ba hilla ce ya je ya yi wata, lalata ko wata shigantaka wani wuri za a ce hillani hillani haka nan suke a'a bandi bandi na akwai hillani akwai zabarmawa akwai kulhoya ba babu cikin su kenan a zan bambanta in kun ji ana wani abu a zan mai da kowa wurin shi tunda su bandu nawan ga na ne ko ne ba su bari balle a ce <laughs> wani game kai ne babu zancen game kai bandu nawa ne suna cikin daji Allah kaɗai ya san inda suke Allah kaɗai ya san yadda suke raye mai mu a cikin gari wallahi ba mu san yadda suke raye <laughs> hazawa salam mun gode wakilin mai martaba sarkin filinge halidu rafidu kamar a ganin ku ana iya zuwa ƙarshen rigingimun gara da suka shahi filayen noma da kiwo to ita rigima ba a kaiwa ƙarshen ta sai dai a ce ta dama sharon da ke gare mu na farko mutane su sa hankuri in yau ka gaba ka da abu gobe ka ga wangana da kakka ji ciwon dan shi na da ka ce duk hanyar da za ka bi ka ɓata wannan abin ko kuma ka ƙwace wannan abin nashi ya zanna ka. na biyu abin da ke sawa rigingimun su yi dama na filayen noma da karamcinsu mutane su bar saran ice don saran icce nan da ake yi yana kawo mana lahani da yawa yana sa wuraren su koma hukunkani wuraren noman sai su takaita na uku kuma manomanmu ya kamata da su da makiyayanmu duk su canza salo na noma da kiyo don noman da ake yi tun wanda an ka gada ne kakin kakin ne to yanzu ko akwai noma na zamani wanda yake kana iya dan wuyi dan kaɗan kai mishi gyara mai mahimmanci kaga ka samu amfani mai yawa makiyayi akwai dubaru da zaka iya yi kai kiyonka wanda yake ba sai ka ci abin wani ba daga cikin dubaru nan ko akwai tsoron Allah akwai ka sa mutane waɗanda sun kasan ciyon kansu ka ba su dukiya to kin ga wannan hanyoyi idan an ka kiyaye da su da ikon Allah rigingimunmu suna yin sauki to madalla mun gode sosai mu koma bangaren na gwamnan jiha malam umar ibro a ganin ku mine ne kamata a yi wani shawarwari ke gare ku don ya zama cewa irin gimin ba su kare kwata-kwata ba a samu dai a kawo sulhu a samu sauki a kansu eh to lalle ina da shawarwari da dama shawarata ta farko ita ce akan shugabanni na waɗannan ƙungiyoyi ya an kace shugaba kenan al'umma ta aza maka nauyi yana da kyau kuma eh, nauyi ya rataya a kan waɗannan ƙungiyoyin ko shugabannin kowane lokaci in sun ga abu su yi ƙoƙari su zaka su gaya muna wannan bai samuwa ina fatan su yi mai da hankali wajen wannan saboda mi saboda duk yadda sun kai kewaye duk yadda aka yi in ta ɓaci sai an zaka wajen ma'ikanta kenan mafi kyau da an ji alamar matsala a zaka wajen ma'ikanta ai bayani sai mu dibi wacce hanya ya kamata mu bi saboda a ba sai abu ya yi kamari wannan yana da kyau na ba da wannan shawara kuma ina fatan shugabanni duka na sauran kungiyoyi daban-daban su yi aiki da wannan shawara kamar yadda wakilin kungiyar aran ya ce da yake bihilla ce na kuma ya haɗi da kan shi mafi yawan banduna da aka samu 'yan hillani ne abin da nika so ga mutane na san da cewa ba 'yan hillani ɗaya akwai ba tunda su 'yan hillanin akwai masu kama musu mutane su gane a nan a yi ƙoƙari wanda duk an kaga ya yi ta hanya a yi ƙoƙari a faɗa ma iko saboda mi saboda akwai dubarori da dama da iko ya tanada in an haɗi wai ba don mu zo mu kama mutum na mu liƙe shi ba a'a akwai hanyoyi da dama akwai nasiha da aka yi mu mutane akwai horo da aka yi mu mutane watakila waɗannan yaran saboda babu wani aiki na da za su yi sun ka shiga wata hanya in an maido su an kasa cikin mutane an kai musu horo an kasa ba su tallahi wannan sun ka samu aiki na yi sai su rabu da wata lala hanya don ina ganin wannan yana da mahimmanci sosai ina roƙon duka mutane da shugabanni da duka sama kowa ya yi ƙoƙarin wanda ya ga yaro wanda ya yi hita hanya su ma mu ci gaba da jan ra'ayinsu saboda su komo bisa ga hanya ta dindindin ina kira a nan bisa ga waɗannan masu hannu da shuni su ci gaba da tallafa saboda mu samu mu ta yadda wannan aiki yadda ya kamata a ƙarshe shawarar da zan ka ita ce ta ganin cewa irin waɗanga muhawarori ci gaba da yin su tunda na tabbatar da cewa yau mutane da yawa na hilinge in sun je wagga muhawara daga baya ma sai sun yi tambaya yan gidan wanga radio yalla yaushe za a sake yin irin ko kuma shi zan dangance daga wanga bayanai da muka yi da hirar da muka yi su da wasu tambayoyi da suka son su yi saboda a ƙara musu haske ga yan ci gaba da irin waɗannan irin wannan muhawara zai ba da damar mutanen kakara su ƙara gane abubuwa da dama su kan kansu a hidda su daga cikin jahilci ga shawarwarin da nake son in basu akan nan na gode sosai haza wasalam to madalla mu ke da godiya masu sauraron mu kun ji dai yadda muhawarar ta mu ta yau ta wakana kuma kun ji yadda muka tafiyar da ita sannan kuma kun ji irin shawarun da mutane suka bada bakin namu dangance da abun da ya kamata a yi don a samu maslaha a samu sauki kan matsalar mamaye filayen noma da kiwo a nan cikin yankin na filinge kun saurare mu tare da bakin namu wato wakilin mai martaba sarkin filinge malam halidu rafi'u mun gode gode sosai akwai gwamnan jihar filinge malam umaru ibro da wakilin kungiyoyin makiyaya guda mageza na aren da wakilin kungiyoyin manoma alhaji ilyasu ibrahim ni hawa usman nake muku sallama akan inji isa lawali sai wani lokaci insha Allah.